يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da wato ranar 24 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi na biyun rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu dr shehin malami muhammadu thani umar allah ya bashi lafiya za mu tashi a wato ainihin shafi na 148 shafi na 148 gazwatu bani kainuka yaƙin ‘ya'yan kainuka ko kace ce zuriyar kainuka هي من أولى غزواته صلى الله عليه وسلم مع اليهود wannan yaƙi na banu ƙainuka shi ne wato yaƙi na farko daga cikin yaƙe-yaƙen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da Yahudawa. فغزواته صلى sallallahu alaihi wasallama ma'al yahudi. yaƙe-yaƙen da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da Yahudawa wa in kanat mukhtalifatan fi zamaniha duk da cewar sun sassaɓa ta ɓangaren lokacin da aka yi yaƙi lokacin da aka yi wani yaƙin ba lokacin aka yi wani yaƙin ba walakin na walakinnaha muttafiqa fi asbabiha sai dai duka sun yi dace sun haɗu a ɓangaren abin da ya shafi abin da ke jawo yaƙi lokutan yaƙin ya bambanta amma abin da yake zama sanadin yaƙin da ya gudana tsakanin manzo da yahudawa akan samu wato abu guda ne wahiya khiyanatul yahud shine ha'incin da yahudawa suke yi shine sanadi shine sala wa ghadarihim ko wa gadaruhum da kuma wato ainihin karya alkawari shine sanadi shine sanadiya ولما قدم رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iso garin Madina muhajiran min makka yana mai yin ƙaura daga garin makka yana mai baro garin makka zuwa Madina وجد بها minal yahudi talata قبائل ya sami yahudawa a cikin garin madina har wato ƙabilu daban-daban ƙabilu uku min ƙaba'ilihim mashhura daga cikin ƙabilun da suke da su waɗanda suka shahara suka yaɗu wahum banu qainuqa su ne na farko akwai su waɗannan banu kainuka zuriyar kainuka wa banu nadir da kuma zuriyar nadir wa banu da kuma zuriyar quraiza fa aqada ma'ahum mu'ahadatan sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ƙulla yarjejeniya da su wa kana min nususi hadhihi mu'ahada ina daga cikin gundarin bayanin da ya gudana a wannan wato yarjejeniya da suka yi Allah yu'inu alaihi ahada kada su taimaki wani a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kassa agaza wa wani a kan fada da musulunci da musulmi wa inda hamahu aduwun idan kuma wani maƙiyi ya zo masa bagatatan ba zato ba tsammani ‘yan farmakin gaggawa 'yan farmakin baka shirya ba cikin makiya idan suka kawo manzo hari nasaruhu sun yadda za su taimaka masa walakin na yahud sai dai yahudawa wahum ahlul gadari wal khiyana su fa dama ma abota karya alkawari ne da ha'inci lam yafu bima ahaduhu don haka ba su cika abin da suka yi wa manzo wato ainihin alkawarinsa ba alaihi a kansa ba su cika wato ainihin yarjejeniyar da suka yi da manzo ba waƙa'at gazwatu bani kainuka ba da gazwati badarin kubra yaƙin ‘ya'yan kainuka cikin yahudawa ya afku bayan gudanar ko faruwar yaƙin badar mafi girma fi sanati thaniya lil hijra a shekara ta biyu da yin ƙauren manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana yahudu bani kainuka min ashaddil yahudi wa aqwahu su waɗannan yahudawa na zuriyar kainuka ‘ya'ya ga kainuka su ne mafi tsananin ƙarfi da kuma wato ainihin a ce yawa ko wani shiri na tanadi a tsakankanin yahuda da manzo ya tarar a madina sun fi banu nadir sun fi banu ƙuraiba walamma ra'au nasarallahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga nasarar da Allah ya bayar ga manzansa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a yakin badar wa ashabi da nasarar da Allah ya bayar ga sahabban manzo yau badrin a ranar yakin badar wa anna kalimatal muslimina qad zaharat suka ga cewa lallai kalmar la ilaha illallah da musulmi ke kai ta fa bayyana ta fito fili ta yi ƙarfi wa daulatahum qamat haka na ma kuma daular su ta zauna da ta tsaya da gindinta ta kafu ghadahum dalika sai haka ya bakanta musu rai sai suka ji basu ji daɗi ba haka suka so ba fa azharul ghadaba wal hasada sai suka wato bayyanar da fushinsu da kushe wal hiqda da kullata da kullata al fi qulubihim wanda i wato an sami gindin zama cikin zakatansu wanda wato anin ya tattaru idan dazo a cikin wato zakatansu وقد ورد في أسبابها ما كان من تحديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم har wa yau ya zo cikin dalilan da suka sa aka yi yaƙin banu ƙainuka shine jan kunne da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam hina nasahahum lokacin da ya musu nasiha ba a da gazuwace badarin bayan yaƙin badar ce to ku da muke zaune da ku da yarjejeniya da alkawari a tsakaninmu ku tsara alkawari ku kiyaye sabawa banda ha'inci kun ga abin da ya faru da wasu wanda suka zalunce mu da akwai dangantaka akwai kusanci amma hakan bai yi rana bai amfani ba saboda manufa ta bambanta to bai kamata ku kuma da ake zaune tare da ku ba a samu baraka daga gare ku amma me zai faru fa qalu lahu sai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammad kai muhammad la na-ka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kada zuciyarka ta rudu da ganin cewar ka kashe wasu ayari na quraishawa ko jama'a ƙuraishawa Kano agmaran. waɗanda ba su da gogayya al'amura na rayuwa la ya ya'rifuna ba basu san yaƙi ba in innaka law qataltana da a ce ka kara yaki da mu la'arabta arabta anna nahnu nas da ka san mu ne mutane wa ka lam talqa mithlana da ka san cewar baka taɓa cin karo da irin mu ba mu ba kan wallasa bane eh inda ba haushe ko to na nan suke faɗa su ma to kaga wannan ai wani jan kunne ne da nuna cewar su wasu ne sun fi gaban aja da su to wanda ya wannan kaga somu hauka in ji bahaushe zubar da yau eh, in ka gasa wato kare na sansana takalmi ɗauka zai to da da yiwuwar za a karya alkawari kama anna min asbabi hal mubashira kamar yadda yana daga cikin dalilan faruwar wannan yaƙi na kai tsaye atahum lil mar'atil muslima fi suqihim munana wato halayya da munana abin da suka yi munin abin da suka yi ga wata mace musulma daga cikin matan musulmi a kasuwar su wato banu ƙainuka ɗin id aqada yahudiyun. abin da ya faru ko wani ba yahude ne ya kulle sa'id wanda yake gosmeti ake ce musu ko masu kera harka dan kunne eh irin su wato anin eh masu wannan dai sana'ar masu kera abubuwan wato yan kunne eh to yana irin wannan sana'ar sai ya kama wato anin tsarfa thawbiha gefen zanin wannan mata musulmi sai ya ɗaure da wani guri bata sani ba falamma qama tana tashi ba zato ba tsammani in kashe sai ta tsiraici fadahiku biha sai ku suka tuntsire mata da dariya fasahat ganin ta tsiraici da kuma ashe da sanayya suna sana suka yi sai ta yi ihu don wanda ya fara maka haka bata san me zai biyo baya ba fawathaba rajulun minal muslimina ala sa'id sai wani musulmi daga cikin musulmi i jiran mikiya akan wannan wato ainihin ba yahude ka kace mai wannan ya kashe shi Ka ga mace musulma mai kima a cikin sosayetin musulmi a da ko a yanzu da mutum zai wuce a ba matarsa ba ce sai a kashe ta da abin za da ita duk irin wulakantar za mata sai a mata ba ma yajin cewar wannan yar addininsa ce me ya sa me ta yi aka yi mata haka Allah ka samu da daidai wannan abu da ya faru wa shaddatul yahudu alal muslim su ma yahudawa sai suka yi wato nasu shirin suka wato cikume wannan musulmi faƙataluhu kankace mai wannan su ma sun kashe shi Ka ga maganar alƙawari ta tashi na da dama su suka yi tsokana sun ɗauko salon tozarta musulma da cima mata mutunci maganar taimako da kuma wato anin kada haɗa kai da su to ba ma haɗa kai ba su kansu suka da kansu fastasraha ahlul muslimi sai ‘yan uwan wannan musulmi suka yi kururuwa almusulmi na ga sauran musulmi alal yahudi akan cewar a kawo ɗauki game da yahudawa akan abin da suka tsoro faghadibal muslimuna nan take musulmi suka yi fushi fawaqa'at ishtibakatun bainahum wa baina bani qainuqa kankace me wannan guri ya rude an cukume sai wato ainihin kawai fada ya kama to asalin shabaka kamar ka ce wato ainihin koma da ake kifi ai wani abu wani tsaron yana cikin wani wani yana cikin wani wani yana cikin wani su da musulmi da yahuda sun cakuɗe ana ta karabkiya walamma balaga khabaru khiyanati bani qainuqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da labarin wannan ha'inci na su zuriyar kainuka a cikin yahudawa ya isa ga kunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kharaja ilaihim wa ashabu sai ya fita gare su shi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa hasaruhum suka killace wato yahudawan banu kainuka ta salon sanya musu takunkumin ba zuwa ko'ina hamsa ta lailan tsawon kwana goma sha biyar ma ga yadda za ku je ku kasuwanci ko cinikayya ku ci ko ku sha ko kuma wani abu ya gudana wa shaddadu alaihimul hisar suka tsananta wato killace sun. hatta nazalu ala hukumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka yadda cewar za su tafi akan hukuncin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hukunta wani hukunci ne anna lahu duk abin da suka mallaka na dukiya ya zama na musulmi wa anna min nisa su tafi da matayensu ba a da bukatarsu ba wannan ce a gaban musulmi ba wa zurriya su ja 'ya'yansu su tafi da su domin irin tsiya ne in ka ajiye ma tsiya za ka gani فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله تسيرا دا أمنش الله ستبتا أغريش يا أمر شاء الأمر مسلمي فكتفوا يسا أكر كتوري حنا ين يهودا ونن أبايا سيأتتر حنن كأبايا رشاء دوري sai mu ga da hannun da za ka yi tsayar da za ka yi wa kana abdullahi bin ubayy bin salul halifahum to kuma jagoran munafukan nan da ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan ubayyu dan salul ina daga cikin waɗanda akwai ƙwaƙƙwaran ƙaƙƙarfan alƙawarin taimakon juna tsakaninsa da ƙabilar yahudawa tun ma kafin manzo ya zo madina alaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya nace wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ilhahan shadidan nacewa matsananciya cewar ya zai musu haka akwai alkawari tsakaninsa da su gashi shi na cikin musulmi ai musulunci ya zo da cewar idan abu ya shafi wani wato anin cikin musulmi ana iya shiga alfarmarsa a samu mafita hatta innahu qala har ya kai ga yana cewa arba'u mi'ati hasir a ce mutum ɗari hudu a matsayin wanda aka yasar aka yi watsi da shi aka yi fatali da shi wa thalathu mi'atu dir ga kuma wato ainihin silke silke silke har guda ɗari uku mana'uni min al-ahmar mutanen nan fa kafin wannan lokacin da muke tare da kai sun bani kariya daga dukkan wani mai jan kunne wal aswad ko mai bakin kunne mana duk wani baki ko fare da ya nufo ni sun bani gudunmawa ga ranar da zan musu rana ta zo su shiga alfarmata a yi musu wato sassauci ta suduhun fi gadatin wahida amma kuma ka zo kai musu karkab ka wato sassabe su alhisad shine wato zaftare abu ranar girbi ka girbe su fi gadatin wahida a wato waye gari guda rana ɗaya kawai kai masu wannan to da manzo ya ga ya matsa bahum lahu ala an yakhruju min almadina sai ce to ga dama tunda ka matsa maimakon yadda muka yi masu wannan daurin sai da yan a haka za su mutu to tunda ka matsa za su fita daga madina ba magana mu zauna tare da su saboda ba za mu zauna da wanda ba mu da aminci da shi ba wala yujawiruhu fiha cewar ba za su maƙotaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina ba wannan abin da ya faru da Abdullahi bin Salul bin Ubayy bin Salul haka shi matsayarsa kenan game da Yahudawa duk da yana cikin tafiyar musulmi amma fa munafiki ne wa kana ubadatu bin Samit shi kuma ɗaya sahabin ubadatu ɗan samit radiyallahu ta'ala anhu Allah yarda da shi halifan lahu shi ma akwai yarjejeniyar taimakon juna tsakaninsa da su fil jahiliyyati tun kafin zuwan musulunci fa a'lana bara a bara'atahu minhum sai ya fito fili ce ya manzon Allah fa ba ni ba yahudawa daga yau wa qala ya rasulullahi ce ya manzon Allah inna li mawaliya min yahud ina da wanda muka yarjejeniyar taimakon juna a cikin yahudawa a matsayin ne majibincinsu ne su majibincina ne kathirun adadu yawan nasu ya isa wa inni abra'u ila Allah ina sanar da kai ina sanar da Allah cewar ba ni ba su wa rasulihi ina sanar da manzo cewar ba ni ba su min walayati yahudin ba ni ba jibintar wani ba yahude ko waye shi mun yi hannu riga daga yau wa ata wallallaha wa rasula Allah da manzo ko su nake jibinta yawwa gangariya ba giredi ke na ke ga min durusi hadhihi wasu daga cikin darussan wannan yaƙi yaƙi ne na cikin gida ya fi haɗari gashi ba a kaura a ce an yi taware an yi waye ba amma me ba ka da kwanciyar hankali ba ka da saka ka kwanta kana tunanin adiran maka ba ka kwanta ba ma ba ka da nutsuwa farkon azimun wannan yaƙi ya ba mu wani bambanci mai girma bainal ne tsakanin matsaya biyu da aka samu mawqifi abdullahi bin ubayy bin salul matsayar da abdullahi dan ubayy dan salul ya tsaya munafiki na jagoran munafukai mun ga bambanci na matsayar da ya tsaya a kai wa mawqifi ibadati ibn samit da matsayar da kuma sahabin annabi ubadatu dan samit ya tsaya a kai radiyallahu ta'ala anhu Allah yarda da shi inna hulfar farqu bainal imani wan nifaq wannan wato bambancin mai girma bambanci ne na imani da munafurci haka ake gane inda mumini ike da wanda yake munafiki idan magana ta zo ta aisak kaga ina kwana-kwana to yi taka tsantsan da shi eh, akwai ta ciki na ciki eh wa fi mithli hadhihi al a irin wannan matsaya yumayyizu Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah yake tantance mugu daga wanda yake nagari wa yuzhiru dinahu ta irin wannan matsa da ake samu Allah yake bayyanar da addininsa wa yansuru awliya ya kuma taimaki wato majibintan al'amuran addininsa wa yukhzi a'da'ahu ya kuma wato tozarta makiyan addininsa wa man yatawalla Allah Allah yake cewa duk wanda yake jibinta al'amarin addinin Allah wa rasulahu yake taimakawa manzansa yake ƙaunatarsa wallazina amanu kuma yake ƙaunatar mumina ya jibince su fa inna hizballahi humul ghalibun ku sani cewar haƙiƙa rundunar Allah su ne masu yin rinjaye darasi na biyu zahara fi hadhihi al-ghazwati aidan fiqhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam siyasi har wa yau a dai wannan yaƙi fiqhun annabi ta ɓangaren jagoranci ya fito fili fi ta'amulihi ma abin salul a mu'amalar da da abdullahi ɗan salul id labba talabahu domin ya amsa masa abin da ine ma bai ki ba fala'alla hadhal mawqif yayi haka dan mai yiwuwa wannan matsayar da shi ko manzo ya tsaya a kai ta amsa masa yagsilu qalbahu hakan ya wanke masa zuciyarsa daga munafurci a samo shi a ciyo shi wa yuzilul ghishawata anhu dan haka yin tafiyar masa da wato rufin da ke cikin zuciyarsa ya hidayatuhu a dace shiryarsa ta cika maimakon da iya baki ne ya zama har zuciya karɓa addinin musulunci faƙala lahu humlak sai annabi ya ce to ga nan gare ka na basu sakamakon abin da ka nema amma su bar madina ba zama tare da su ولعل الذين يسيرون وراء zi'amati ابن أبي kuma saboda mai yiwuwa waɗanda suke mara baya ‘yan araka ‘yan abiyarima mushakiɗa da ke bin bayan shi jagorancin Ubayy bin Salul Abdullahi bin Ubayy bin Salul to wanda suke bin bayan su suke biye masa mai yiwuwa yasluhuna su ma su gyaru bisa lahihi sakamakon wato gyaruwarsa fa ya tamasa kusaf sai a waye gari sawun musulmi ya haɗe wa yaltahim ya zama ya ɗinke babu wata kafa fala ya ta'atharu min kaidi a ada'il islam sai zama duk wani makirci da makiyan musulunci za su musulunci ba zai koge zau ba to wannan sai ke nuna mana yadda ake mu'amala da munafiki ko wanda ka fuskanci ruwa biyu ne eh ya ke tsaya fuska guda baina baina yake ka kasa gane daidansa da baibai dinsa to ga yadda ake mu'amala da shi ba a kore shi ba kuma an ba da salon da wanda in ya sake wani abu mai kama da haka za ce kaiwa na kaifa kana da matsala kowa kuma zai gane matsalarsa to da haka ake rakawa har kowa ya fahimci da aka sa gaba abubuwa su zo fito fili na uku ya ce wa zahara kadalika hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam har wa yau kwaɗayi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana akan me ala tafadi huduthi fitnatin wajen ganin ya kawo ƙarshen faruwar wata fitinar fi majtama'il mu'minina a wato societin muminai dan aka samu baraka tsakanin abdullahi bin ubayy bin salul da sauran al'ummar musulmi abdullahi bin ubayy bin salul ija dinga da wasu ayari manzo yana da wasu to an samu baraka to kwaɗayin manzo ya kawo ƙarshen faruwar irin wannan sai ya wa abdullahi bin ubayy bin salul kaga sai ka fahimci fiƙihun jagoranci cewar ba komai bane ake fitowa a balo-balo a gaba gadi a akwai wani abin da yake ta ruwan sanyi ta laluma ake wato maganinsa ai an fahimta shine salon da manzo ya ba ana wannan za da tunda munafikai ne ko ayyata ta kare mu ko sai a zana magana cewa to kai yan cikin nasa mafi babarin sai ba kai ka san munafikai ne amma wanda suke abokan faɗan ku gaba ɗaya ba sa warewa an fahimta ko so da to faɗan cikin gida salon da ake bi murkushe shi ba shi ne salon da ake bi a faɗan wajen gida ba li'anna ba'd al-ansari Kano hadithi ahadin bil islam domin wasu daga cikin mutanen madina sababbin musulunta ne ina ganin an taɓa ɗan madina an ƙi biya wa 'yan madina cewa to fa mu abin fa bambanci ake nuna mana ya za ku zo garinmu kuma ku zo ku fi mu kaza ko sai shi ɗaya samu ɓulla to sai manzo ya toshe wannan kafar wa yakhsha an yu'athira fihim ra'sul munafiqina abdullahi ibn Ubay manzo ya ji tsoron kada shi jagora na su munafikai Abdullahi dan Ubay dan Salul ya zama ya yi tasiri ya haifar da matsala ga waɗanda suke sababbin musulunta da ke Madina lisum'atihil kabira fihim saboda sauraransa da ake yi a cikinsu ina da wato ainihin matsayi a cikinsu suna jin wani abu ne shi da munafiki ya san yadda ke da harkar surutu da kullace-kullace da abubuwa to wannan kulle kulle sai sa ya zama ba yadda aka iya ya zama wani babba ولذلك sadaka sallallahu alaihi عليه وسلم معه usulubal mudara shi sa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mu'amala da shi ta salon wa abokin zama shine mudara ka nuna kamar tare aiki ai ba wata matsala ka isa ka ci ai maka wasabr alaihi da kuma yin haƙuri a kansa wa ala isa'atihi da haƙuri akan munana wadda yake tajannuban lil fitna don gujewa don nisantar faruwar fitinar da tafi wannan matsalar girma wa izharan li haqiqatir rajuli kuma manzo ya yi haka dan ya bayyanar wa da sauran al'ummar musulmi su san waye abdullahi bin ubay bin salul min khilali tasarrufatihi ta salon yadda yake kaiwa da kawowansa a cikin al'ummar musulmi da yadda yake abubuwansa wa muwafiqihi inda man yajhaluha ko wa mawaqifihi da matsayar da yake tsayawa inda man yajhaluha ga wanda ya jahilci mai matsayarsa wanda bai san munafiki bane daga yadda iga ina abubuwa manzo ina kokarin kakkabewa har za a gano cewa kai wannan mutumin ya cika matsala kaga fa a lokaci kaza kaza ya faru a lokaci kaza kaza ya faru ma ko manzo da ma kade shi ko idan kowa ya fahimci haka to ko ba a taɓa shi ba zaman cikin kuma a yadda zai zama ba wanda zai biya masa ya ishe shi matsala bai samu wanda zai goyi bayan sa bai samu masu raka shi ba to saboda irin wannan salon manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa haka wa min thamma sai zamanto bayan haka ya firro nasu min hauli a wayi gari mutane suna guduwa daga shi suna barin su sun san matsala yana da matsala wala ya ta'atafu na ma'a sai zama ba sa maganar wai su rika jin tausayinsa ko wani rangwanta masa so sun fahimci cewar ba mai buƙatar a yi masa rangwamen bane wa qad haqqaqa hadha al-uslub wannan saloko da manzo ibi ya tabbata ya samar da najahan cin nasara bahiran wacce take mabayyaniya mai girman gaske an kai ga cimma wato anin fahimtar waye abdullahi bin ubayy bin salul faqad zaharat haqiqatu bin salul zahirin yadda dan salul yake ya fito fili li jami'in nasi ga dukkan sahabbai hatta aqraban nasu nasi ilaihi har wanda ya fi kowa kusanci da shi ya fahimci ina da matsala waye wanda ya fi kowa kusanci da shi kuma da ya gano cewar yana da matsala wa minhum waladuhu daga cikin wanda suka gane haka akwai dan da ya haifa abdullahi dan abdullahi dan ubayy bin salul eh da shi da baban sunan iri ɗaya ne sai ka tantance in kana magana kan abdullahi bin abdullahi bin salul daban da kuma abdullahi bin salul an gane ko kada wata ran an faɗi abdullahi bin abdullahi bin salu ka ce nan gari gane ko sai ka tantance sai ka faɗa kuskure fakanu ba'daha sai zama bayan faruwar wannan yaƙi sahabbai sun kasance idan ta kallama idan abdullahi bin ubayy bin salul magana askatu sai su ce malami mana shuru kaka ka mana matsala inda mun san da ka sa gaba kaga wannan yayi tasiri yayi amfani an gama da matsalarsa me ko a dama akwai adawa tsakaninsa da manzo dama ba shiri da shi daban ba sa ga miciji ko sai abin ya zama matsalar cikin gida to shikenan tunda matsalar nan kun fahimci shi manzo so yake ba ku kariya da yanci shi dai ba matarsa aka yi tsirara ba ko ba dan uwansa aka kashe ba ko kuma ma yake kokarin sai ya kwato muku yancin sai ya yi maganin wannan sai dan cikin ku wanda kuke tare da shi ba za a yi haka ba sai ku gane matsalar da kanku an fahimta ko to haka ake so kun kana shugaba ka zama mai karatun tanus dan cikin gida da ya fara ba da matsala yadda kowa zai gane yana da matsalar ina gane shi a ah, dakata dakata malam bar mu gama wannan ma sai ku maganin sa da kanku to da ka sai zama kamar an da baibaye shi an daure a cikin ku wannan kada ya ishe shi matsala bai samu goyon baya ba kuma bai iya cutar da ku ba to wannan abin ya fito fili kowa ya fahimci haka zaka da ya fara magana sai su ce ishuru wa tadayaqu min kalami yanzu na sai ga wato duk sun takura sun kuntata da sauraron maganarsa ba ma sa so ya karasa ce ya isa haka ba sai ka karasa an sai da zancen zashi bal aradu qatlahu kai ta kai ma sun yi nufin kawai su kashe shi laula ta dakhulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba dan manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya shiga cikin zancen ba bi mal'ihim min zalika saboda hana su da cika a kashe shi sai kuma yanzu ya dawo ba yadda ya iya sai ya raka manzo saboda shi ne sinadarin ka a kashe shi ko ba haka ba in ya tada matsala shi kenan to ku kwa iya kaddamar masa fa kaga an samu makamansa cikin sauki yawa to haka ake wa munafiki haka ake wa mai ruwa biyu mai fuska biyu magulmaci cikin al'umma to sai ka bi irin wannan salon ya fi zafi ya fi ciwo ina nan tare da kama kuma ka da bai shi ba yadda iya as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya ma hiya qaba'ilul yahudi fil madina waɗanne ƙabilu ne fitattun ƙabilu da ake da su a garin madina akwai banu ƙainuka banu nazir da banu ƙuraiza ma sababu gazuwata bani ƙainuka me ya jawo yaƙin nan na banu ƙainuka yawa saboda tsiraita wata musulma da suka yi sun saba alkawarin da aka yi da su eh, sun yi ha'inci <clears throat> ماذا جرى لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خانوه me ya gudana tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ha'ince shi ya sa an sa musu takunkumi an ɗaɗɗaure su kurin da suka yi bai amfani ba ko a masu ja shi su ne zai san su mutane ne ta gashe an ɗaure su kuma an sa musu takunkumi na 'yan kwanaki sun raina kansu ما الفرق بين موقف ابن bai بن سلول وبين موقف ta bin الصامت mai bambancin da ke tsakanin matsayar da Abdullahi dan Ubay dan Salul e da irin matsayar da ta dan Samit yake a eh bambanci na tsakanin imani da munafirci matsayar Abdullahi dan Ubay dan Salul na munafirci ne matsayar kuma ta bin Samit matsayar imani ce Eh. so da ka aiki shi ke nuna inda mutum ya sa gaba daga abin da mutum yake aikata za ka san ina wane ya dosa mai hankali na fahimta haka e eh. haga daga aikin kowanne aka san kowa inda ya sa gaba to da haka ke gane waye abokin tafiya waye kuma abu a hankali eh. a fita daga matsalarsa ko hal hunaka farkon bayna yahudil yahudil amsi wa yahudil yau ko akwai bambanci tsakanin yahudawan da da na yanzu alkawari nawa suka yi da falastinu zai kirgu alkawari nawa suka yi su yahudawa da falastinu suna karyawa a tsagaita wuta ko sai su je su durfafi makaranta ko wani masallaci su ta daban da 'yan ciki da masallacin gaba ɗaya su gama shi da banu isda wato falasɗina sun ninka su ninkin ba ninkin ko aka ce kama ba yahude guda ɗaya to dandazan da za a samu ba samu wanda za su kama ba sun fi wanda suka kama yau amma yanzu falasɗina su ne tsiraru su da ka bai yahude bai hude eh, su ne dama jigai cibiyar arnanci kenan kana ji to haka kuma wanda ya ɗauki ɗabi'a wanda yake tare da kai haka za karkadin karkadin da bai hude za ka yi mu'amala tunda yanzu yahudanci ba magana yare ba ce ko jinsin jini a'a ɗabi'un da halayya ce da aƙidin wanda ka gana da aƙidin ba yahude to mu'amalance shi daidai da yadda annabi ya mu'amala da yahuda sai ka kubuta daga sharrinsa amma yanzu ana magana ai an samu wayewa yanzu ba da bane sai kai kai baro wallahi zai kai kai baro gazwatu uhud yakin uhudu tasmiyatuha sunan da aka rada mata wa waqtuha da bayanin lokacin da aka yi ta wa sababuha da abin da ya jawo yaƙi uhud jabalun min jibalil madina kalmar uhud wani dutse ne daga cikin duwatsun da ke garin madina summiya bi zalika an kira wannan yakin da cewar yakin uhud ko kuma an kira shi dutsen da cewa uhud litawahudihi saboda shi kadai ne irin wannan dutsen a madina sai aka ce masa uhud kamar za a ce ahad ko to daga wato an daya dayan dutse kenan in ka so hausantar da shi min bainil jibali akan sauran wato duwatsu ya zama shi ɗaya ɗaya daban da su wafis fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce an uhud game da shi wannan dutse na uhudu hadha jabalun yuhibbuna wannan dutse na uhu da kuke gani ku al'ummar musulmi na kaunar mu wa nuhibbuhu mu ma muna kaunar sa in ba da wahayi baya za ka gano haka cewa ko dutse a garin ku ka gane yana son ku ku musulmi ko baya son sai wahayi duk astronomancinka da kuma biologinka duk ba zai sa ka gano wannan ko ka zama biologist ka zama waye duk ba za ka iya gano wannan sai dai wahayi yi na bana abu za a gano ka ce ka gano a cikin dutsen nan saboda ruwan da yake dauke da shi na san mutanen gurin ko wasu miyatil gazwa bismihi an kira wannan yaki da sunan shi wannan dutse ne liwuqu iha hu saboda yakin ya faru a daidai gurin dutsen sai aka ce to yakin uhudu wa qad waqa'at fi shahr shawwal an yakin uhudu a watan shawwal watan takwas kenan cikin jerin eh, watan kai goma ko cikin jerin watannin hijira sanata talatin min alhijratin nabawiyya a shekara ta uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam amma sababuha amma batun abin da ya jawo yakin fa inna quraishan lamma asabaha ma asabaha yawm badar shawa yayin da abin da ya faru da su ya faru da su a ranar badar wuya ba daɗin da suka ci min hasaratin na asarar da suka yi wa hazima da tarwatsawar da aka yi musu da ƙare musu ƙarfi ƙutila min sanadidi ha man ƙutil, an kashe wanda aka kashe daga cikin jimajiman cikinsu manya-manyansu wa usira man usira aka ribaci wanda aka ribata daga cikinsu zuzi'at haibatuha wannan sai ya ragi ya kankanta kwarjinin da ƙurashawa suke da shi wata raja'at makanatuha inda al'arab sai matsayin da wato ƙima da darajar da ƙurashawa suke da shi ake kallon su da shi sai i baya a gurin sauran laraba shi ka gashe ma duk ko loko ne ma ko kama irin wannan zai ce ka amma dai an ji kunya babba a hannun yaro ba da an kanu na khilafa zalika bayan su kuma ƙurashawa da suna buƙatar abin da yake saɓanin haka su suke a ce ba irinsu ba isu su fawa da sun zama kuma sufa rashin fawa fa'arada kuffaru ƙurashin an yas'aru liƙitalihim sai wato kafiran ƙurashawa suka yi nufin su ɗauki fansar yaƙasu da aka yi su wato anin farwa musulunci da musulmi wa yastaruddu haibatahum suna ga suna so su dawo da kwarjininsu ma fashtama uhun sai manya-manyan su jigajigan cikinsu suka haɗu ragowar wanda suka rage bayan wanda aka ƙarar bi min abdullahi bin abi rabi'a bin eh, ubayi ibn abi rabi'a da wato ainihin tsari da shiri na abdullahi dan abi rabi'a wa ikrima bin abi jahal da ikrima dan abi jahal wa safwan bin umayya da safwan dan umayya wa ghairuhum da wasu waɗannan mimman usiba aba'uhum cikin waɗanda aka wato kashe iyayensu wa ikhwanahum aka kashe kuma wato ƴan uwansu wa abna'ahum wasu kuma aka kashe ƴaƴayensu yawma badrin a ranar yakin badar fakallamu aba sufyan sai suka je suka samu shugaban wato anin qurayshawa na wannan lokaci abu sufyan suka zanta da shi wa man kanat lahu fi tilkal ir tijaratun da wanda wato anin a wannan ayari da suka tafi kasuwanci na qurayshawa shi ma ina da nasa kasan a cikin wato wannan kasuwanci sai suka sassame su faƙalu suka ce ya ma'ashar ƙuraish ku jama'a ƙurashawa inna muhammadan qadda muna sanar da ku ku sani abu ne da kowa isan haka ya faru haƙiƙa muhammad ya fai tawari qadda ya ware daga cikinmu wata rakaku ya tafi ya baku yanzu fa ba ɗan nan ba ne ya zama ɗayan da ya tafi mu ne ‘yan nan wa ƙatala khiyarakum ya wato kakkashe waɗanda suke mafifitan cikinku fa'a'inuna bi hadhal mal mu abin da muke nema da gare ku ku taimake mu daga wannan kuɗin da aka yi wa fatauci da shi wannan wato ayari na ƙuraishawa da ya tafi fatauci sa'an na suka so hararsa ba same shi ba aka kaura yaƙi to abin duk da ya samu na riba na kasuwanci ku taimaka mana da shi ala harbihi mu koma mu yaƙe shi da shi la'alla na nudriku min hutha'ara mai yiwa mu ɗauko fansa na abin da aka yi mana fafa'alu sai suka ce ai abin ne ma yasa mu ma dama ba daɗin abin da ya mana muka ji ba ya sa ne mana gani gani faja'aluha fi fi uddatihim sai suka sanya wannan wato dukiya ta fatauci a cikin wani shiri nasu tanadinsu lil ma'araka domin yin yaƙi wa jama'u laha min muqatilin aka je aka yo gangamin mayaka suka tattara mayaka min quraishin daga su quraishawan wa hulafa'iha da masu abokan alkawarin kai ɗauki idan wani abu ya faru duk wanda yake da wani abokin idan an taɓa ni zaka ka ɗauki dauki to duk aka je aka sanar da su ga ranar ku ta sai da aka tara mayaka talatatu alafi muqatil mayaƙi ɗaiɗai mayaƙi dubu uku wa kharaja alqadatu bi nisa'ihim wanda ake jin su ne mafiya kowa cikin jagoror mayakan sai suka fito da matayensu ce da matan mu za mu tafi li'alla tuhaddithuhum anfusuhum bil firar wai dan ma ka zuce su tare musu cewar ya gudu in ya gudu to gurin wa zashi ya baro ga matar ta ya taho da ita ayin ya gudu da ya koma gurin matarsa ne a ji a ci gaba da rayuwa to ga ta nan anan filin yaƙi ta ce ta ce mijinta ya gudu ya ji tsoro to sai dai komai zai faru ya faru an gane ko fa kharaja ma'ahum minan nisa'i khamsa asharata mar'a da haka cikin jagoran aka waru wato matan jagorori mutum goma sha biyar aka fita da waɗannan mata wa kana ma'ahum mi'ata faras a tare da su akwai wato dawakai har guda ɗari biyu wa a alafi ba'ir da kuma wato ainihin raƙumi har wato guda dubu uku wa saba'atu wa saba'u mi'ati dir silke kuma rigar wato ainihin sarƙa ta yaƙi har guda ɗari bakwai wa anzalallahu eh eh a wai gashi nan dai in dai tsoron kada a sare ka to ga makari nan duk dai shiri suna ga dai komai sun yi wa anzalallahu azza wa jalla fihi sai Allah mai girma da buwa ya yi saukar da aya game da su qaulahu isaukar da sa cewa innal ladhina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah domin su kare bayi daga bin tafarkin Allah don su kawo ƙarshen addinin Allah fasa yin ha da sannu za su ta ciyar da kuɗaɗensu za su ta kashe su don wato su yi faɗa da musulunci su kawar da shi thumma takunu alaihim hasara sannan a ƙarshe duke za ta zama asara a tare da su sun kashe a banza a wofi thumma yughlabun kuma a zo a yi nasara a kansu a rinjaye su wallazina kafaru waɗanda suka kafirta su sani ila jahannama yuhsharun zuwa wutar jahannama za a tashe su liyamiza khabitha Allah yana barin haka ta ne don ya bambance miyagu ko mugu mina tayyibi daga tsatsarka Allah yana yin haka ne don ya ware kuɗin da aka same su ta banza aka kashe su a aikin banza daga kuɗin da aka same shi ta halaliya ta yardar Allah kuma aka kashe shi ta yardar Allah sau da ai musulmi su ma suna kashe kuɗin su sai irin nasu makaman ko su sai da wakan su sai wato ainihin abin da za su saya a matsayin wato guzurin tafiya yaƙi kamar yadda su ma suke yi to waɗancan da suke ciyar da nasu maƙudai amma su zama asara amma musulmai su ciyar da nasu ‘yan kaɗan kuma ya zama rinjaye da nasara to Allah ya haka ne don a gane inda kuɗi na banza yake da kuma bambancin kuɗi na halaliya da aka kashe ta hanyar Allah shi abin da yake faruwa yanzu ka ƙari sata kaf iyaka ƙayi da yawa kai shekara guda mai kyau tafi da gidansa ya gagara sai an siyar saboda ba ta hanya mai kyau aka samu kuɗin ba amma ka duba wanda yake abin da yake shigo masa da ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya suka taru suka zama wani abu gidansa yana nan shekara talatin hamsin ba abin da ya ɗaga ma hankali bari a ce a sai da gidan amma kai ga sunan layi guda duk naka ne hausin eh, ɗin wani an waye gari kuma yanzu motar da zaka shiga masu yana da Allah ban abin da zan zama mai me yasa saboda ba ta hanya mai kyau kuɗin ya shigo ba kuma sanda kake kashewar ba kake kashe su kamar banza ba ta hanya mai kyau ba to Allah yana yin haka dan a tantance wanda sai zama darasi karatu kada ka tashi hankalinka da duke da take ba mai tsarki ba kada kashe duke ka ba ta hanya mai tsarki ba za ta dawo da nasara ba asara za ta zama Allah ya ce wa yaj'alul khabitha ba'dahu ala ba'd sai Allah wato a ɗauki mummunan kuɗi da mummunan bawan da yake tafiyar da wannan mummunan kuɗin ta mummunar hanya ba'dahu ala ba'd ya ɗora wasu akan wasu hautsina da dukiyar ta banza da watsatsan bawan sai ya haɗa su fayar kumuhu jami'a tattara su baki da faya ja'alahu fi jahannam da kuɗin da mai kuɗin duk ai wuta da su ulaika humul waɗannan sune tsantsar asararru ba amfanin kuɗi babu na gangan jiki ransu bai musu rana ba duke su bata musu amfani Allah ya kiyaye inna ha ta'ala wannan tsari ne na ubangiji maɗaukaki, haka yake yi fi khalqihi a cikin halittarsa zahiratan jaliya a fili take ƙarara fa kam yabdulu a ada'ullahi fi saddi an sabili sau nawa nawa makiya Allah suke wato ciyar da dukiyarsu don wato kare addinin Allah da murƙushe shi wa muharabati dinihi don yaƙar addinin Allah wa auliya'ihi da masu ƙaunar addinin Allah thumma la yalbithuna an yanqaliba alaihim kai duhu sannan ba za a ɗauki wani lokaci ba sai ka tarar wannan makircin da suka ya juye musu wa yahiqa bihim izama ya kewaye su me makruhum ha'inci da yaudarar da suka yi ta zo ta faɗa musu guda nawa aka yi Allah ma haka yace wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli mummunan tanadi ramin mugunta ba da kowa yake wato ainihin haɗewa ba face wanda ya gina shi falaital muslimina ya'uduna hadhihi alhaqiqa falaital muslimina muslimina ya'una hadhihi alhaqiqa ida ma dai musulmai za su kula da wannan tabbas wa taziduhum tamassukan bidinihim hakan ya ƙara musu riko da addinin su wa thiqatan bi rabbihim da amincewar ubangijin su hakan ya sa su aminta cewar in ka tsaya akan hanyar da Allah ya ka tafiyar da abin da ya baka ta hanyar da ya ce ana ake samun albarka da nasara ina ma musulmi za su kiyaye wannan ya to wato anin sun rike addinin su riko mai kyau sun aminta da ubangijinsu subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wa nasrihi sun aminta da alƙawarinsa wa wa'adihi da alƙawar eh, wa nasri da taimakonsa wa wa'adihi da alƙawarinsa alladhi la yatakhallaf wanda sam sam baya saba shi nan ya kamata mu tsaya laifin daɗi karewa ba dan mun gama ba eh saboda haka to wannan Allah da ya saka mana da alkhairi kuma Allah ya bashi lafiya yanzu haka baya kasar na ya tafi neman lafiya eh, saboda baya jin daɗi kwanakin baya ma wato tashi tsaye sai da ya mawuya muna fatan Allah ya kare shi da lafiya Allah ya sa ya albarka cikin rayuwarsa bawan Allah ne dan baiwa gwarzo iya sani na da shi duk inda ka same shi a kokarin taimakon addinin Allah ka ga yana kuka hawaye to ya yi karatu jama'a ba su damu da abin da yake haka yake mana a majalisi za a zo kowatar sai yana ta hawaye na ku ce wannan abin mun yi da ku a guri kaza mun yi sau kaza mun yi kaza mun yi kaza ya za a yi mana haka kuka baka gane abin da ya faɗa bana addinin Allah ba ka san shi ba sai ka ganin ko haka a bagas ana ganin har ma wani sai ka ta wai wani jin kai ne da shi saboda ba a san shi ba so mutane kawai shi kenan dai kun taɓa mu'amala da shi ina ganin ka duk abin da kake ka bari ku zo ku hira ta minti talatin arba'in shi ne ka da shi a yanzu ba da bace in da sanda da yana almajirci yanzu ya zama malam mabukatansa sun yawa kuma in bai tashi tsaye ya yi wato gudunmawar da zai ba wa waɗanda suke haro shi ba sai a ji kunya to haka yake to da haka sai mun zama masu basiran kana da mu'amala da mutum da can sanda aka wasan ƙasa to lokacin a lokacin wasan ƙasa ne amma yanzu fa yi wasan ƙasan ma ko to da haka ya sauya eh, Allah ba shi lafiya Allah ya da shi lafiya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa walahu wa ba'd wanda yake cewa malam ayi addu'a Allah ya tsare ƴaƴan musulmi fyaɗe yayi yawa Allah ya kare mu babu ko shakka wannan ina daga cikin abin jimami da takaici cikin al'ummar musulmi a waye gari inda musulunci yake da ƙarfi ake ganin shine cibiyarsa in na ce a afirka baki ɗaya ban yi kuskure ba kano a afirka baki ɗaya nan ne cibiyar musulunci to amma nan ake samun irin wannan abubuwa suke faruwa harkar fyaɗe harkar luwaɗi da abubuwa da suke kama da to wannan da duk ina magana akan abin da muke karatu cewar komawa wa addinin da kyautata niyyarmu da ayyukanmu su ne mafita haƙƙi ne akan musulmi bai wa ɗansa tarbiyyar da ta kamata tun daga haihuwa har balaga da ya kai munzalin da shari'a ta hau kansa kai abin da za ka iya yi to ka sauke nauyi to amma sautari akwai ƙarancin wani mutum in ya fita neman abincinsa shi da dawowa gidansa sai dare ‘ya'yansa sun yi sallah azhar sun yi la'asar sun yi magariba sun yi isha'i ba su ba ba abin da ya damu ya zuwa makarantar su me ya tabbaci ita taimaka ma isa littafin da ake a makarantar ya siya kudin makaranta ya ta karanga da shi in sun tare ya cire ka wata makarantar su ma can sun tare ka wata makaranta su ma karatun da haram za su yi shi a haƙi ne akan kai ka haƙi biya ko shi to shi na ka ɗauke ka wata makaranta sai kuɗin ya halatta a gurinka wanda baka biya ba ina nan haƙi ne akan ka to da haka ka tara karatun makaranta goma sha biyar kafin su gaba firamare da sakandare to ba zai ba ga daidai sai mun gyara ka ji cewar haƙƙi ne a kanka ka sauke nauyi ne to wannan shine zai ceto mu ɗanka ya ji cewar e ka ba shi gudunmawa kuma karka kaf kaf kaf kaf amma a saki ɗaya bayan suna ganin abubuwa da basu kamata ba kuma kai baka sa ido a kansu ba ko baka yi abin da zai tsare su ba sannan su ma waɗanda suke ɓannar tun tana ƙarama ana kallo wadan ba naka a ciki cikin ɓannatattun sai ka kau da kai to kuma kana nan idan suka yi karfi har gidanka za su to sai mun ɗauki wannan salon kawo ƙarshen barna a mu da kuma tabbatuwa akan gyara dai dore akan gyara Allah ya sa mu dace wannan kuma yake cewa shi ɗalibi ne watarin sai ji malamansa suna tsaye gunguma a game da wato shugabansu principal ɗinsu to kuma ya ga cewar haka bai halatta to waya zai shingurin principal zai je ci yana tsoguminsa ko kuwa a su malaman zai so a matsayinsu na malamai shi na almajirinsu ce malam abin da kuke ba daidai ba ne ba wanne ne zai yi a ciki an gane ko e haƙƙi a kansa shi malami kan gane Horan da ake yi da tarbiyyar da ake yi waye ɗalibinsa na haƙiƙa waye ɗan jabin ɗalibinsa Allah yakan ceto malami da ɗalibi kamar da yake ceto ɗalibi da malami saboda haka albarkar karatun da kake yi da kuma ƙimar da yake da ita yana sa ka hanya ina wayar da kai to in ya faɗa wa kuskure taimaka masa sai ka ja ɗaya daga cikin wanda ka ga wato a cikin malaman ya dan fi wato zama shine kamar na kusa da principal ma ta kama wanda in ba principal shi za a yi wa ko makamancin haka sai ka same shi kamar za ka yi tambaya malam ina da bukatar tambaya sai ya zo sai ka ci ala gafata malam gaskiya abinda na ji ne ya tsaya min a rai kunga ku kuke gaya mana ba kyau kaza ba daidai ba ne kaza kuma ma na ji kuna da shugabanku me zai sa ba za ku ba shi shawara ku zauna mitin da shi ku nuna masa wannan salon da ya ɗauka ba daidai ba ne sai ya zauna da ku bisa amana bisa yadda da jin cewar cigabansa kuke su ba kwa son matsalarsa amma ya zama kuke fitar da matsalar har mu ma ku mu gane to kuma idan mu ma ɗalibai muka je muna gulma ku ya kenan mun koya daga wajen ku ta wannan salon sai malamin ya zama wato kamar masu riki a gurin wannan ɗalibin sai kuma ga suna haba-haba da shi kuma in ya kira su aka zo aka ma nasara sai ka ga an samu abin to haka ya fi dacewa in kuma ba haka ba in zai yiwu ya iya zuwa ya samu firinsifa shi Allah gafarta malam a matsayin ka na jagoran makarantar nan duka ni alamu nake ga wasu malaman kamar ba sa jin daɗin tafiya tare da ka ba wani ne ya zo ya gayan ba amma dai ni daga abin da kuke gaya mana na karatu da kuma mutum ya zama mai basira da gane abubuwan da suke faruwa da kullum sai nake kamar da matsala a wasu abu dara nan naji kuna mutum ma an daga murya sai dan fake da wani abu kamar ba kai ne shugaba ba kuma kaza kaza shi me zai hana ka sake salo tunda duk a matsayin ku na manya kamatuwa a ce kun dauki salon da za a ce an daidaita ba a samu tafarraka ba ko wani sai ya biyo ta irin wannan ko ya hada biyan yi wa wancan malamin kuma yi wa principal da an zo kawai sai su ga sun haɗa a tsakiya lafiya lau cikin sauki to sai zaman to yayi albarka ɗalibi mai albarka ke to haka ya fi dacewa in ko ba zai iya haka ba a gaba da gaba ya rubuce bayaninsa filla filla tunda akwai akwatin korafi sai ya shan mata irin zuwan wurin nan kafin kowa ya zo sai ya jefa ta ciki in an ɗauka akwatin ganin koke-koke a gani nasiharsa ga malamai da kuma faransufa. sai ga saƙo ya isa sai kuma zaune suna cewa to kun an mun ji kunya ma mun ga ɗan cikinmu ɗan cikinmu wani gashi duk da dai ba suna kuma rubutun mai gana ma sai je a tafa don ka a ci a gano rubutun waye an gane ko sai ga ya cimma nasara da izinin Allah to wannan shine abin da ya kamata a ce a yi Allah ya sa mu dace wani kuma yake cewa don Allah malam tambaya ta a nan ita ce da da shi ya ce shi ne shin wanda ya tashi yana da janaba zai iya zuwa wajen jana'iza ya eh, zai iya zuwa ijajanta ya Allah ya ji karrai amma ba shi a cikin sallah tunda yana da janaba ya dawo ya wanka tunda ya jajanta in ma rake ce aka raka da shi ba laifi amma dai ba zai shiga cikin wanda za a yi sallah ba tunda yana da janaba sai ya wanka yawwa malam ba zai iya taimama ba to ai sallar dama ba wajibi ce ta aini ba fardu kifaya ce wasu suka sun ɗauke wasu shi sa na ce ko da farillar sallah ce zan ce haka yawwa kamar yaya in aka ce shi ne limamin da zai sallar ya ce to da Allah 'yan mintuna ai ana rangwame a bani buta kamar mai alwala in shiga ban ɗaki ko yi wankansa ya fito Eh, da da garuwa yana daga a ah, to kuma wannan larura ce ai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to shine sai ya ce mama eh. yake cewa na yi niyyar yin aikin lada sariya ta nemi shiga wannan aikin bayan ya yi aikin sai ya ce wa zuciyarsa me yasa kike yin haka ne wai wannan aikin ya tabbata a riya ko kwararan aikinsa ya sha aikinsa ya sha insha Allah ta tunda ai bai goyi bayan ta bashi da ya biya mata ne sai ya ce to ta kai shi ta baro inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimar rabbi to tunda Allah ya sa shi yana dan ja da ita ka gare da sauran eh, sai da dagewa wannan kuma yake cewa shi wannan hadisi yake so a ga masa ma'anarsa da annabi yake cewa al awatiq wa الخدور al-mu'minin wa yatazilu al ويعتزل al musalla. cewar a lokacin wato ainihin sallar idi manzo ya ba da dama cewar a fita da 'yan mata matasa waɗanda suke wato anin balagaku da wanda sun balagan har ma a gida saboda sun kai isa aure suna da wato irin keɓantaccen ɗaki nasu zawatul khuduri shine masu wannan keɓantaccen ɗaki an ce a wati kuma wanda sun kai manzalin balaga masu yin jinin al'ada walhuyyar fito da abin fili ce da wanda suke tsaka da ma al'adar wal yashhaduna khaira su halarci wannan wato zuwa gurin idin alkhairin da za a samu da da'awatul mu'minin da addu'ar da mu'mina za su ana amin amin wa ya'tazil alhuyya al musalla amma iya su masu jinin al'ada su kaurace gurin da za a aiwatar da sallar idin su su koma gefe guda su zama kamar masu tayawa an an zo addu'a su yi amin amma ba su a sallah ka kuma su shiga cikin rukunin masallata yawwa wannan kuma yake cewa me hukuncin matar da take bin sallah a cikin gidanta kuma ya halatta mace ta bi sallar juma'a tana daga cikin gida bai halatta mace ta bi sallar juma'a tana cikin gida ba kamar yadda bai halatta ta bi wata sallah daga cikin sallolin farilla tana daga cikin gida ba saboda a tsari na addinin musulunci ana so sahun sallah ya zama a ɗinke shi sa lokacin manzo sahabban ma da mata da suke zuwa akwai sahunsu ka zama kana da alaƙa da limamin ka ba kana wata uwa duniya yana wata uwa duniya ba tsakaninku da shi katanga ga layi lasifika ce take kai miki to da yiwuwar ana cikin yi ɗib a ɗauke wuta ko injin mai ya ƙare ko ya samu matsala shin yanzu za ki sallame ko ko za ki ci gaba ba sani ba ya sallama ko bai sallama ba ki riga shi sallama ko ba ki riga shi sallama ba to za samu matsala kuma idan ya samu kansa ya yi kuskure a cikin sallar ba lalle ki an kar ki gane ba tunda zan iya kasancewa a raka'a ta biyu mai kwanye zauna sai ya miƙe ya shiga ta uku aka subhanallah ke baki ma san an yi ba sai wa mamu nuni ce to tunda na riga na miƙe kuma ku miƙe dan ya haka da hannunsa suka tashi in mun je ƙarshe a yi mai a yi sujada ƙabali ko inda mun tsallake hiyar ina gama karatun fatiha sanar a ta uku ice Allahu akbar ƙarshen ta ta tasowa za ta ta gama hiyar ko shi kuma kabbarar da ita ta ruku'u ce da ya ce sami Allahu liman hamidu sai kuma ta to ai an da ita haka ko to kaga ba zai ba to da ku akwai matsala eh, saboda haka bai halatta mace shi sa aka ce ma yin sallata a cikin gidanta ya fiye mata alkhairi ladan ya fi a ce a masallaci amma za ta yi a masallaci to ta taho a zuwa samu sahun mata sai rika bi daga nan in kamar a ce irin nan ne ma in bai zama cewa ana iya a cikin ba to kamar wancan filin a ce an ce wato mallakar masallaci ne sai a ce to mata sai sahunsa a can sai a masa raga daga gaba wacce take nan tana gano mai ke cikin ma masallaci santa ko ita za ta iya zama wakilan sauran matan a wajen cewar an dago an tafi liman tsayawa yi su ruku'i kaza ka to haka ake so ya zama akwai alaka dangantaka tsakanin mamu da limami ba kana wata area can wata shiya shi kuma na wani guri daban dogaran kala speaker to sai a yi sallar bak hmm. sannan wannan yake cewa shi kuma keke ne da shi ina shawo kwana sai ya kwaɗe wani tsoho aka yi rashin sa'a tsohon na ya kwanta rashin lafiya tashin da bai yi ba ke wai to an yi kwanaki da yawa rashin lafiya ce ta kashe shi ko ku kaɗa keken nan ne ya kashe za ka yi kafara fara sai fata Allah baka ikon yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu